إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد بايعك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wata'ala da ya sake haɗa mu a wannan safiyar ta talata 24 ga watan shawwal a wannan shekara ta 1433 daidai kuma da goma sha ɗaya ga watan tara shekara ta 2012 miladiyya domin ci gaba da darasinmu na gado da ake gabatarwa a wannan masallaci mai albarka da ke nan kwa gungu cikin garin mina a yau darasinmu na biyu za mu tashi a mabahas na uku littafin da muke karantawa shine littafin iziya ma'ana babin iziya na gado amma kafin mu kai ga asalin gundarin baki aka sanya mukaddima wacce za ta sama guda tara domin da za ta share mana fage kafin mu shiga asalin karatun iziya din Allah ta'ala ya mana jagora baki daya a darasin mu na jiya mun yi muƙaddima ta ɗaya da ta biyu muƙaddima ta ɗaya ta shafi asalin curriculum asalin abin nan almabadi wal ashara na ilimin gado abubuwa guda goma da ake so ka sani a kowane ilimi kafin ka fara sai muka yi abin da ya shafi ilimin gado muƙaddima ta biyu muke magana akan abin da ya shafi falalarci ilimin gado din da kuma hoɓɓasan da malamai suka yi duk da cewar hadisan da aka kawo akan magana falalai shi hadisai ne da yake in aka tattara su suna da sako za su karfafi juna sannan da muke magana akan abin da ya shafi hoɓɓasan malamai maka bayanci malamai sun yi kokari mai hakikanin kokari ta fuskoki guda biyu fuska ta farko dai yadda suka bai ma ilimin gado muhimmanci hatta a cikin littafai da suka lissafa cikin littafai da aka wallafa aka ware babi daya ko kitab mai zaman kanshi na abin da ya shafi gado a nan kurkusa tun daga iziya aka fara magana kan gado aka yi a iziya aka yi a risala aka yi a abin nan irshadu salik askari kenan aka yi haddai abin da ya sama duk akwai batun gado a ciki duk da cewa waɗannan littafai ba littafan gado ba ne sannan kuma aka yi wasu littafai na musamman akan abin da ya shafi gado su waɗannan littafan babu farillan sallah a ciki babu farillan wanka a ciki tsantsar akan abin da ya shafi gado ne malamai suka bayani a kai a wannan lokaci a nan littafi mun samu littafai goma sha uku da aka lissafa akan gado sallah sannan kuma aka ƙara littafai guda hudu suka zama goma sha bakwai Allah ta'ala ya mana jagora to darasin mu na yau shine muqaddima ta uku ma'ana za mu fara shiga akan abin da ya shafi gado din kenan da izinin Allah madaukakin sarki muqaddima ta uku ita ce al-mabahafu asbabul miraf in aka ce asbab shine jami'i ne na sabab ma'ana sababin da ke sawa mutum ya ci gado shine asbabul miras sabubba dalilan da ke sawa mai cin gado ya ci gado saboda me za ka ci gadon wanci ko saboda mai wanci za ka ci gadon ka ko saboda me za ka ci gadon wane ko saboda mai wane zai ci gadon ka ma'ana sabubban da ke sawa a ci gado kuma kada mu sha'afa a karatun jiya mun yi magana cewar littafin da ke hannun mu an mai rubutu bangare biyu ne akwai bangaren karatu akwai bangaren rubutu nan shi ne bangaren karatu nan kuma an yi maka littafin rubutu ne kenan in ka karanta nan akwai abin da za ka rubuta sai ka rubuta a nan bangaren guda mana ya ce asbabul miras salasa sabubban da ke sawa a ci gado sababba ne guda uku ba wai sai duka uku sun haɗu ba kowanne ɗaya daga cikin uku nan yana haifar da cin gado yana sawa wanda yake da wannan sababin ya ci gado kenan in aka ce guda uku ne in ka lissafa biyu ana banka bashin ɗaya in ka ƙara ɗaya suka zama hudu kenan mutum ya yi a ringizo ana buƙatar ya yi bayani kenan waɗannan su ne abubuwa guda uku da malamai suke ittifaki a kansu abu guda da aka yi sabani a kan shi aka kara ma juna sani shine abin da bayanan su za su zo nan gaba insha Allah ta'ala malam yace al-mabahu thalith asbabul mirath salasa muqaddimar mu ta uku ita ce sababin da ke sawa a ci gado sababa ne guda uku sababi na farko an nikah sababi na biyu an nasab sababi na uku alwala sababi na farko shine an nikah aure aqdu zawjiyya a sahih kyakkyawan ƙulla aure yana sawa a ci gado kenan wannan yana sawa mata ta ci gadon mijinta miji ya ci gadon matarsa dan shine ma'anar annikahu auratayya yana sawa a ci gado dan Allah ta'ala yana cewa walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha awdain haka ne yace wala hunna rubu'u mimma taraktum in lam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun hunna thumnu mimma taraktum abu wannan ayar ta tabbatar da cin gado ta bangaren auratayya to abin da za mu la'akari da shi shine auren da yake ingantacce shine aqadu zawjiyya as-sahih kulla auren da yake ingantacce shi sharadin auren shine ya zama ingantaccen aure amma ba sharaɗi ba ne na cin gado ɗin a ce sai an yi sadu da juna mu gane wannan da kyau idan aka ɗaura aure sai zama na miji da mata ba su tare ba ɗaya yi Allah ta'ala ime rasuwa gado ya shiga tsakaninsu saboda auratayya ta daga ta gita misali an ɗaura aure ana kan hanyar kai amarya gidan miji sai aka hatsarin mota ta rasu Allah ya ji da gafa ko kwale-kwalensu ya kife ko wani abu da ya faru amarya ta mutu to a nan miji yana da gadon amarya idan shi ne aurenta na fari ba ta da ɗa to miji yana da rabin abin da ta mallaka in kuma tana da ɗa ta sanadiyar shi ko ba ta sanadiyar shi ba mu dai muna nufin ita tana da ɗa to a nan miji yana ɗaya bisa hudun abin da ta mallaka hakan nan kuma idan an gobe aka ɗaura aure angwaye sun tafi ri sai mota ta tatsa ango ta latsa shi mutu ta yadda ba a samu tarewa ta aure ba to mata za ta ta kaba ɗaya kenan na biyu kuma ta cinye sadakin da aka bata duka na uku kuma tana da gadon yadda ya cancanta a bata gado a shari'ance ba ƙari ba ke to amma kuskuren da ake samu sai a ɗauki wannan hukuncin abin hukuncin saki idan mutum ya saki matar shi dan raɗin kansa kenan ko ya saki matar shi kafin su tari to babu wata idda babu babu idda kwata-kwata don haka Allah ta'ala ya faɗa yace ya ayyuhal ladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunha famatuhunna wasarihunna sarahan jamila idan mutum ya saki matar shi kafin su tari anan ta ci rabin sadaki ɗaya kenan a nan babu wata idda da za ta yi a take a wurin idan wani ya ce a daura da shi shikenan sai a daura da shi ya ba da sadaki a daura da shi shikenan to amma wannan hukuncin shi muke dauka sai a bai ma hukuncin a ce ai ba ai ba su tare ba ai babu gado tsakanin su ai ba sai ta yi ta kaba ba kullum da ke ko to wannan shine kuskuren da ake samu Allah ta'ala cewa yi ya wallazina yatawaffawna minkum ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة duk waɗanda suke mutuwa a cikinku su mutu su ban matansa na aure to za su yi musu takaba wata hudu da kwana goma kun ganin ba a ce sun tare da juna ko ba su tare da juna ba abin da ake bukata tsabtatacciyar auratayya ta gita a tsakaninsu shi ake nema da zaran auratayya ta gifta da zaran an ɗaura aure ana ɗaura aure an yi riri kenan ko ba a yi riri ba an dai ɗaura aure sai ɗayan ma'aurata biyu ya rasu to ɗaya yana da gana ɗaya wannan shine abin da shari'a musulunci ta tabbatar cewar a tare wannan ba sharaɗi bane ba a ma kawo shi ba abin da ake bukata kawai auren ya zama ingantaccen aure shine abin da ake bukata shi yasa a rasmuki yake cewa wa shartu fil nikahi ba'da sihha islamu zawjaini ma'al hurriya yace wa shartu fil nikahi ba'da sihha sharaɗi na auratayya da ke sawa aure a ci gado ba da siha bayan auren ya zama ingantaccen aure kuna ji bayan auren ya zama ingantaccen aure islamu ne ma alhurriya to dole ma'auratan biyu su zama musulmai kun ga abu na farko kenan kafin aure ya zama sanadiyyar cin gado na farko ma'aurata sai sun zama musulmai na biyu sai auren ya zama na farko auren ya zama ingantacce na biyu auren abin da ma'auratan su zama musulmai na uku ma'auratan su zama dukkan su ƴaƴa ne ba bayi ba idan muka dauke na farko auren ya zama ingantacce kenan idan auren ya zama ɓataccen aure fa babu kamar ya zama ɓataccen aure ya zama na an ɗaura aure da kanwa ya zo ya daura aure da yatta ashe yana zaune ne a suleja a suleja yana auren yar da ya dawo mina sai ya ga kanwar ba tare kuma da ya sani ba ko tare da ya sani ya boye ko da wani abu sai ya daura aure da kanwar yanzu daura aure da kanwar da aka yi na biyun nan ingantaccen aure ne ko ba ingantacce ba ne ba ingantaccen aure ba ne yadda din shari'a dai ta tabbatar da ingantaccen aure dawar aure ya zama ingantacce ɗaya kenan na biyu dora auren ya ma'auratan su zama musulmai ya halatta ku lura da jumlar ya halatta musulmi ya auri kirista fahimci wannan da ke haka Allah ta'ala faɗa cikin suratu al-ma'ida ba muna wannan bayanin bane da ya aure ta shi yana musulmi ita tana kirista sai ya rasu aurensu ya halatta amma ba za ta ci gadon shi ba saboda ka'ida ita ce wuyan na shakhsa min al-mirasi wahidatun min ilalin salasin riqun wa qatlun wa ikhtilafu dini fa fa falasa shakku kal ya halatta su yi aure amma bai halatta su ci gadon juna ba tunda an sami sabanin addini hakan nan kuma idan ita ce ta mutu matar shi ta mutu amma ba zai ci gadon da ba dan ba addinin su ɗaya ba shi sa aka ce dole auren ya zama ingantacce dole ma'auratan kuma su zama musulmai sannan na uku dole ne su zama 'ya'ya ba bayi ba idan shi mijin ɗa ne matar kuma baiwa ce sai ta rasu to ba zai ci gadonta ba domin ita baiwa da ita da abin da ta mallaka gaba ɗaya na mai ita ne kullura haka ne idan shi bawa ne matar kuma ya ce sai mijinta ya rasu ba ta shiga da shi ba domin da shi da abin da ya malaka gaba ɗaya na mai shi ne isa ya ce wa yamna shakhsa min al mirasi wahidatu min ilal salasi riqun riqun bauta kenan wannan sisa dole in za a yi magana kan aure ka fahimci abubuwan aure yana zawa a ci gado amma da sharɗa guda nawa uku shar'i na farko a siha auren ya zama ingantaccen aure sharaɗi na biyu islamu zauje ne ma'auratan biyu su zama dukkanin su musulmai ne sharaɗi na uku alhurriya dukkan su zama ya'ya ne ɗaya kenan to na gaba kuma ya zamana lokacin da shari'i na hudu lokacin da aka ɗaura auren ya zamana lokacin mijin yana cikin ƙoshin lafiya ko dukkan su suna cikin ƙoshin lafiya idan miji yana cikin matsananciyar rashin lafiya sai aka ɗaura mai aure da wata wana jina da ke ku to bayan da aka ɗaura aure da wata ɗin sai ya rasu ba za ta ci ganin shi ba dan yanzu kenan yana ƙoƙarin ya shigo da wata ya shigo da wani cikin gado ne alhalin da baya ciki hisa a rasu muke yake cewa tazawwajul maridu fi halil marad la yaktubu al li ta mu'tarad tazawwajul maridu yin auren mara lafiya fi halin marad a lokacin da ke cikin rashin lafiya mara lafiya ya kulla aure a lokacin da ke cikin rashin lafiya la ta irsa wannan auren da aka kulla baya sanyawa a ci gado saboda me li qasdin domin domin akwai wata manufa da ta sa aka aura wannan manufar kuwa ita ce so yake shigar da wanda bai cin gado cikin masu cin gado sai abu na biyu an nasab dangantaka dangantaka ita ce uh, al-ittisalu bayna ne biyu ladatin qariba aw ba'ida dangantaka kulluwa ta tsakanin mutane guda biyu ta sanadiyar haihuwa kulluwa alaka ta kusa ko ta nesa wannan ita ma tana sawa a ci gado wannan yasa baba yake cin gadon da dan shi ya haife shi da yake cin gadon baba dan baban shi ya haife shi wa yake cin gadon ƙani ƙani yake cin gadon wa dan sun hada uba daya ko sun hada uwa daya ko sun hada uwa daya uba daya sai alwala yantawa mutumin da yake bawa ne sai ka yanta shi to wannan yan tashin da ka yi shi ma yana sawa ka ci da shi waɗannan abubuwa guda uku su ne abubuwan da ake ittifaki a kansu su a kansu na cewar suna zama sanadiyar cin gado abu na hudu wannan malamai sun kara juna sani shine abin da ya shafi baitulmal baitulmal shine mutum musulmi ya rasu a ɗauki dukiyarsa a bai masu gado gadonsu abin da ya saura a ɗauka a kai baitulmali to haka idan a kai baitulmali sauran al'umman musulmi za su ci wannan gadon ne ta sami ta sanadiyar ya shigo baitimal sai da inda bai shigo ba da ba su ci ba wannan malamai sun kara juna sani akan wannan waɗansu sun tabbatar da wannan kamar malikiya waɗansu kuma ba su tabbatar da wannan ba kamar yadda bayanai za su zo da izinin Allah maɗaukin sarki waɗannan abubuwa guda uku da suke zama sanadiyar cin gado su ne al-imam ar-rahbi yake cewa asbabu mirathul wara thalatha kullu min yufidu rabbahu al-wirasa wa hiya nikahun wa wala'un wa nasab ma ba'adahunna lil mawarisi sabab yace asbabu mirasil wara sababan da ke sawa bayi su ci gado halittu su ci gado salasa sababa ne guda uku kullum kowanne daya ba wai duka sai sun taru ba kullun kowanne daya yufidu rabbuhul yana fa'idar da me shi ya ci gado ma'ana aure yana sawa wanda suka kulla alaka ta bangaren aure ya ci gado annasab ita karan kanta tana sawa alwala yakan nan ma jubinta tana sa mutum ya ci gado ba sai mutum ya haɗa su duka ba isa ma ce wahayi nikahun su ne kulla aure wa wala'un da yantawa wa nasab da dangantaka ma da hunna lil mawarisi sama kwata kwata babu wani abin da ke sawa a ci gado bayan waɗannan guda uku bayan waɗannan guda uku babu wani abin da ke sawa a ci gado kaga kenan baitul mali bai shigo ba ana fatan kun gano wannan baitul mali bai shigo ba saboda ne saboda ka'ida ita ce mace ba ta cin gado duka sai zama mutum ya rasu ya bar matashi ya bar matashi abin nan shi kwaya daya tallin talle ya rasu ya bari a ka'ida ne za a bata rabi bayan in kanat wahidatan falaha nisfu ya rasu ya bar miliyan daya sai a bata rabin miliyan daya ita ce dubu ɗari biyar to idan aka ɗauki dubu ɗari biyar aka bata yanzu wannan sauran dubu ɗari biyar ya za a yi shi imam malik ibn nan sai ce wannan dukiya ce wacce ba mai ita tunda dukiya ce da ba mai ita kenan duk abin ko da babu mai shi na gwamnati ne sai aka bai shi kenan kuma ga taujihi ne sosai da sosai ayi dukiya ce da ba mai ita wannan abin da yake hakinta ta shi a bata rabi kuma an bata kenan ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda haka ya ce sai a kai baitul mal wasu kuma suka ce a anan sallallahu ya ce duk wanda ya bar dukiya to abin da ya bari na magadan shi ne duk wanda ya bar dukiya abin da ya bari na magada ne to tunda na magada ne ita wannan yar tana da gado fardon tana da rabi kuma gashi Allah ta'ala ya ce abin da mutum ya mutu ya bari na magada ne sai kenan sai a ce sai a bata gaba ɗaya tunda da ita ce mai gadon tun farko ta ce rabi fardon sannan ta ci ɗaya rabin raddan shi kenan qala rahimahullah to wannan abubuwa wannan ita ce muqaddima ta uku abubuwan da ya tattara mana abin da ya sa ake cin gado sabubban da ke sawa a ci gado abubuwa ne guda nawa guda uku wanda aka yi ittifaki a kansu aka yi ijma'i a kansu an samu abin nan an ƙara ma juna sani kan guda ɗaya kuma mun ji ta inda maganganun suke wannan suka ce abin da ya sa za a yi amfani da baitul mali saboda wannan abin da ya saura dukiya ce da ba mai ita ka'ida kuma duk abin da ba mai shi na gwamnati ne ku lura da ke ko wannan kenan wannan kuma suka ce a ah, saboda annabi sallallahu ya ce duk wanda ya rasu ya bar dukiya to abin da ya bari din na magada ne wannan kenan to idan muka zo muka lissafa waɗanda suke cin gado maza goma mata biyar za a gansu suna shiga ɗayan waɗannan guda uku ne ko dai ka ga da wani da wani za su gado ta sanadiyar aure da wani da wani za su gado ta sanadiyar dangantaka da wani da wani za su gado ta sanadiyar alwala waɗannan su ne abin da ke sawa kenan malinta ba ta sa a ci gado saboda mai a'a ai malami na ne saboda mai a'a ai ɗalibi na ne wannan duk baya sawa a ci gado makwataka ba ta sawa saboda mai kai ka shigo cikin magada a ai makwaci na ne tare tare muke lokacin da muke zaman gidan haya tare muke wannan filin ma tare muka saya muka raba duk wannan baya sawa ka ci gadin shi kullum ko duk wani abin da ya saba yamma waɗannan to baya sawa a ci gadin wannan zamantakewa ne Allah ta'ala ya sanya albarka kun zauna lafiya qala rahimahullah المبحث الرابع أركان الميراث ثلاثة الأول المورث والمراد به الميت حقيقة أو حكمة والميت حكما من حكم بموته بناء على غلبة الظن وذلك كالمفقود إذا حكم القاضي بأنه في عداد الأموات الثاني الوارث وهو الحي الحقيقة أو حكما ممن قام به سبب من أسباب الإرث الثالث الحق الموروث وهو ما يخلفه الميت من أنواع التركة قال المبحث الرابع مقدمته arkanul miras rukunan da ke sawa a ci gado can da mun faɗi sabubba duk wanda bai shiga ɗaya daga cikin waɗancan sabubban ba to baya cikin magada kire na farko kenan wannan ya zo shi ma zai ce wannan kai saboda mai wallahi aboki ne da muke wasan ƙasa da shi kuma gefe wannan bai sawa abokantaka ba ta sawa a ci gado kai kuma lafiya ce a ai makwabci na ne kuma gefe guda kai kuma lafiya a ai yaya na ne to shiga ko ba haka yake ba kaga zai shiga gate ne na farko ai tunda akwai gate daban-daban yau haka za a dinga tantancewa yanzu za mu shiga rukunan da ke sawa a ci gado su ma rukunan gado guda uku ne sabuban da ke sawa a ci gado guda uku rukunan gado guda uku rukuni na farko a cikin uku shine almuwarris a sami wanda ya bar gado shine almuwarris wanda za a gada alwarisu wanda zai yi gadan almaurufu abin da za a gada in gane da kyau wa zai maimaita mu almuwarris almuwarris wanda ya bar gada in gane ko alwarisu wanda zai ci gadon almaurufu abin da za a ci gadon kenan in aka ce almuwarris wanda ya bar gado wanda za a gada ba abin da za a gada ba wanda za a gada wanda ya mutu ya bar gado wal bihi almayitu mayyitu abin da ake nufi shine mamaci haƙiƙatan wanda ya mutu haƙiƙa gashi nan an binne shi aw hukuman ko wanda aka yi hukunci cewar aiwa ne kotun yanki kaza ta yanke hukuncin wani ya rasu to wannan shi ake nufi da almuwarris to kenan yanzu za ka fahimci jahilcin mutane da za a ce ai wane ya raba gadansa lura wai shi baya son in ya mutu a ta rikici a ta kaza a ta kaza saboda haka ya raba gadansa kuma haka shi ne wanda za a gada kenan alhali wanda za a gada dole ya zama ya mutu ko kuma shari'a ta yanke hukuncin ya mutu to amma shi da ya ce ya raba gadon shi gida na wuri kaza na wuri kaza na wuri kaza da wani da wani su rike shi da wuri kaza da yayan shi maza da yayan shi mata duk ya raba musu gado sai mu ce to kai alhaji dan ba algaba ta mala anan kai alhaji wayar da ke hannun gaba ita ma ta maza dace ai mota kwaya ɗaya da ka rike ka ce za ka dinga hawa ita ma ta maza dace ai rigar da kake sawa ita ma ta maza dace kiran da ka rike kwaya ɗaya ko ɗaki guda ɗaya da ka ce shi zaka zauna a ciki shi ma na magada ne to a musulunci kwata-kwata babu magana wai wane ya raba gadansa babu shi wannan Allah ta'ala ne ya raba gado ya ce yusikum Allahu fi auladikum lizzakari mithlu hadhil unsay mana yace wal mayyitu hukman abinda ake nubi da mamaci a hukunce man hakama bi mautihi wanda alkali ya hukunci da cewar wane ya mutu bina'an ala gharabati fan lura da kyakkyawan zato kyakkyawan zato wane ya rasu to kuma wannan ba kai zaka yi hukunci ba ba fatawa zaka yi ba duk wacce take da irin wannan matsalar mijinta ba ta ji ɗure shi ba kwata-kwata kwata-kwata ta ji ɗuriyar mijinta ba to abin da yake mafi sauki shine ba fatawa za a dinga tsayawa ana yi ba ta shigar da ƙara kotun shari'a mafi kusa da ita domin abubuwa ne da za su taba aure za su taba gado adadin abin da shari'a take bayarwa shine za a ba yan uwansa za a ba shi wa'adin shekara hudu a yi binciken dawowar shi shi wanda ya bata to da yaushe za a fara lissafi daga ranar da ya bar gida ko daga ranar da ta kai kara in ga idan daga ranar da ta kai kara ne idan ya shekara hudu da tafiya ba ta sanar da hukuma ba to daga ranar ta sanar daga hukuma daga ranar kuma za a kara mata shekara hudu shi sa sai mutum ya sanar a sanar da abin da wuri kuma kai a fatawa za a yi maka fatawa amma alkali shi ya san yadda zai zai bi a tabbatar da magana cewa watakila ba ta son shi ne kwata-kwata sai ta ce ai ya zama mafuko an neme shi a rasa alhalin da in alkali ne ya tura eh, sammaci a kawo waɗanda suke yan uwansa sai ga ya ce a ah, da karamar sallar nan bai aiko miki da kayan sallah ba kawai shi yana nan daren shi kenan to kaga wannan shine abin da ake nufi shine wanda yake mafi yanzu to zato mafi rinjaye ya rasu to binayi akan wannan sai kotu ta yanke hukuncin wani ya rasu misali a ce ai tunda aka yi ambaliyar ruwa kullum da ke ko da ake wata babban ambaliyar ruwa da ana jin duriyarsa amma tun bayan wannan ambaliyar ruwa din shikenan ba a sake jin duriyarsa ba tun bayan wannan ambaliyar ruwa ba a sake jin duriyarsa ba ba ga daga nan sai alkali ya amfani da wannan damar ko kuma a akwai wani wata hatsaniya da ta faru a ce tun bayan wannan hatsaniyar an kashe rayuka amma tun bayan wannan ba a sake ji ba shi dai ba a ga gawar shi ba amma kuma ba a sake jin ɗuriyarsa ba ko kuma a siriya ya tafi karatu ko kuma siriya ya tafi neman kuɗi da kafin abin ana communication da shi amma daga baya kuma gaba ɗaya sai aka ji babu labari ko kuma a da libya ya tafi libi ne ana nan ana nan kuma sai aka daina jin ɗure shi an ga shi ba a ga shi ba me ya faru to duk irin waɗannan bayanai ne da za a iya kafa hukunci a ce to kan irin abubuwan da suka faru kaza kaza kaza ka amman ku lura ba fatawa ake yi ba ba aiki ne na malami ba ba aiki ne na malami da zai ce a taro a zo falan shi a zauna yake shingida ya ce ya dauko muwatta ya dauko muktasar ya yanke hukunci ba alƙali sai aiko komai da sammaci zai tattara shi gaba ɗaya a abin nan irin wannan qadadin gaba ɗaya zai kora su ne zuwa can isa yake cewa wa zalika kal mafqud wannan kamar wanda aka nema aka rasa idan hakama al qadi bi annahu fi addad al amwat idan alƙali ya hukunci to wane a binciken da kotu ta yi kaza kaza kaza wane kotu ta tabbatar da cewar yanzu an lissafa shi cikin mamata shikenan to kaga da an lissafa shi cikin mamata yanzu sai a ɗibo wa mata shi wa'adin kwanakin ta kaba kenan bayan waɗancan kwanakin ne masu a lissafa mata kwanakin ta kaba sai kuma a magana gadin shi za a raba yanzu ne ko za a ƙara wani lokaci ne da za a raba gadin shi abin da yasa aka ce a kai ga gaban hukuma bayan kotu ta yanke mai hukuncin ya rasu an ɗeba mata kwanakin ta gaba wata hudu da kwana goma sun ƙare sai wani ya aure ta da wani ya aure ta aka ƙulla aure washe garin tarewa sai ga wani mutumin ya dawo ya za yanzu kaga an ba don hukuma ce ta sa baki ba duk wata lissafi da aka yi ashe ya samu wata rijiya ya shige ashe duk hayaniya da aka yi ya samu wata rijiya mai kwalogo ya riga ya shige kwanansa tara a ciki sai da ya fito mara ba nan amma da ya riga ya iso da ransa ya kake ganin za a yi isa kuma ga ake cewa abu kaza abu kaza a kai hukuma abu kaza a kai kaza a kai hukuma abu na farko kenan a samu almuwarris wanda ya mutu ya barka kenan muka ce a nan babu magana wai wane ya raba gadon shi a musulunci babu wannan ba magana wai wane ya raba gadon don ka'ida ne dole zamana ya riga ma ya rasu na biyu alwaris wa huwa alhayyu alhaqiqatu aw hukman mimman qama bihi sabab min asbab al-irth wa huwa alhayyu shine wanda ke raye alhaqiqa wanda ke cikakkiyar rayuwa gashi muna ganin sa aw hukman ko kuma wanda yake a hukumce yana da hukuncin mai rai kamar wa kamar juna biyu kamar ciki wanda yake bayan da baban shi ya rasu an ga yana motsi an ga yana motsi an ga yana motsi amma kuma da aka tashi haihuwarsa sai aka haife shi matacce ta zai ci gado kuma zai ci gado ba kuna ji da kyau bayan rasuwar baban shi tabbas yana nan dare don bincike ya tabbatar an ga motsin shi an ga kaza an ga kaza an ga kaza da mutuwar baban shi da kwana uku sai aka ga ko kuma mutuwar baban da sati ɗaya sai aka haife shi kuma ya zo matacce alhalin bayan rasuwar baban shi kuma an gan shi da rai mimman kama bi sababu min asbabil irf wanda yake ɗaya daga cikin sabubban gado sun suna tare da shi ko dai an nasab ko alwala da sauransu to duk wannan sharaɗi ne a samu wannan a samu mai cin gado shi mai cin gadon ya zama na ya rayu bayan rasuwar wanda za a ci gado wadda jina da ke ko kenan idan ɗaya rasu yau yau talata sai ba bayan rasu gobe laraba ana ba ta kun gane wannan da kyau a cikin mutum biyun nan ɗaya zai ci gadon ɗaya ɗaya kuma ba zai ci gadon ɗaya ba wanda ya rasu laraba zai ci gadon wanda ya rasu a wanda ya rasu yau talata kun gane ko mana idan ɗaya rasu yau talata sai uba ya rasu gobe laraba to uba zai ci gadon ɗa amma ɗa da ya rasu yau talata ba zai ci gadon baban shi da ya rasu gobe laraba ba isa ka zama a samu rayuwa bayan rasuwar mamacin wanda zai ci gadon ya zama na ya rayu alhaƙul maruf dole kuma a samu abin da za a ci gadon shi wa huwa ma yukhallifuhu almayyitu shine abin da mamaci ya mutu ya bari min anwa'i tarika kama daga cikin da abin da yake amsa sunan gado waɗannan su ne rukunan gado a samu wanda ya bar gado shine mamaci in bai mutu ba kenan bai zama gado ba a samu wanda zai ci gado ya zama yana da sauran rayuwa a lokacin da wancan ya rasu a samu abin da za a ci gada dan duk wannan lissafi idan babu abin da za a ci gado din kuma ga ya tashi kenan ga mamaci ya rasu wanda za a ci gado ga wanda zai ci gadon da a raye amma babu abin da aka mutu aka bari shi kenan ya yi addu'a kuma Allah ji kanshi da gafara ko ce a ƙara addu'a da ma'ana yi Allah ji kanshi da gafara shi kenan eh amma ga abin da za a ci gado amma me shi bai mutu ba haka bai zama gado ba waɗannan abubuwa guda uku shine mai alƙalaidul burhaniya yake cewa wa warisun muwarrithun mawrufu arkanuhu ma dunaha ya yace wa warifun a samu mai cin gado muwarrifun a samu wanda ya bar gado no kenan biyu maurufu a samu abin da za a ci gadon shi no kenan yace arkanu wannan su ne rukunan gado ma ha tawrith bayan su babu wani abin da babu wani rukuni na hudu abin da yasa ake kawo irin waɗannan baitocin don za su taimaka maka wurin rikewa sosai da sosai da aka kawo abubuwan da ke sawa a ci gado sai zama na asbabu mirath wara salasa kullun yufidu rabbahu alwirasa wa nikahun wa wala'un wa nasa uku kenan ma ba'da wannan warifi sabab nan da aka kawo rukunai sai zama warisun muwarrifun mawrufu mu ma dunaha tawrifu wannan kenan sai muqaddima ta biyar ko akwai tambaya mun yi asbab akwai tambaya kan sabab

na kawo nan ne don misali na walaikusa eh ba da ne eh bayan wannan ka umarci wasu kalma cewa rage rabin ana kawo cewa za ka iya ci kuma ka eh. kawo duka eh. ka faɗi wasu kalma duk za su zo bayanai ni ina so a yi tambaya ne akan asalin tushen bakin da muke farban kasanta na farali da Allah ta'ala ya ce fa in kana wahida dan falaha nisfu kaga rabanta kenan nisfu raddan wannan an dawo mata da shi ne gashi nan gashi ki rike na tawrifu bayan sa ba wani rukuni na gado wa warifu muwarrifu mawrufu arkanuhu sune rukunan gado ما دون هذا الرف بين شكو ما بابون ركوني له دعتك إيه الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة قال حفظه الله المظهر في الخامس شروط الميراث ثلاثة شروط الميراث ثلاثة شروطا لكي ساوى اعتقال زمو بلا أكل kulura sharuɗa wala yatimmul hukmu hatta tastami kullu shurut wal mawani'u hukunci na wane ya ci gadon wane baya cika baya tabbatuwa hatta mai kullu shurut har dukkanin sharuɗa sai sun cika wal mawani'u abubuwan da ke hanawa kuma a rasa su akwai sharuɗan cin gado wanda ake buƙatar su su ma kuma guda uku ne sun zama nau kenan tara kenan ko asbab guda uku an nikahu da an nasab da alwala rukunai guda uku almuwarris alwaris almauruf yanzu kuma za mu je ga abin nan sharuɗa guda uku ta haƙiƙu mautul muwarris أو إلحاقه بالأموات حكما كالمفقود والتحقيق من ذلك إما بالمشاهدة والمعاينة أو بالاستفاضة وهي انتشار خبر موته بين الناس أو بشهادة عدلين الثاني تحقيق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة أو إلحاقه بالأحياء حكما كالحمل العلم بسبب الإرث فقد يكون سببه القرابة أو النكاح أو الولاء المبحث الخامس مقدمة بير شروط الميراث شرطا دكي ساوا اتقادو شرطا دكي ساوا اتقادو ثلاثة قدا أكل وأنا مقدمة يا أموام ميدا هنكلي سوسي سوسيا أكنسو don za su taimaka maka sosai wurin kanikancin waɗanda za su ci gado an ka tafi ne su ne tantance su filla-filla dake-dake a samu sabab a samu rukuni a samu kuma sharbi sharuɗan da ke sawa a ci gado su ma guda uku ne shar'i na farko ta haƙiƙo mautul muwarris tabbatuwar mutuwar wanda za a gada wanda za a gada a tabbatar da cewar ya mutu ba wai kawai a dinga shaci faɗi ba a tabbatar da mutuwarsa au ilhaqihi bil amwat ko kuma a tabbatar da an riskar da shi da matattu hukuman a hukunce kalmar kamar wanda aka nema aka rasa kwata kwata wanda aka nema aka rasa mun yi bayanin shi ɗansu abu na farko dai hukuma ce take da hurumin ta tabbatar da haka kuma wannan zai kasance ne idan aka samu galabatul van tabbas mun san ya tafi wuri kaza kullum da ke ko ya tafi kaduna a daidai lokacin da aka yi wannan tarzomar ko yana maiduguri a daidai lokacin da aka yi abin da ya faru Allah ta'ala ya tsara al'ummar musulmi a shekara ta 2009 Allah ya tsare Allah kada ya sake maimaita mana irin waɗannan al'amura ko yana nan a daidai lokacin da aka yi kaza ko aka yi kaza ko aka yi kaza wannan karina ce ƙauya amma gawa haka kawai ya tafi neman kuɗi ya tafi wuri kaza alhalin wuri kazan nan da ya tafi babu wata tarzoma da ta babu wani abu da ya faru la tarzoma wala ambaliyar ruwa wala wala komai babu wani bayani ya je saba ne wata uku ya dawo amma yanzu gashi watan shi na biyar kenan ko watan shi na shida wannan yana buƙatar bincike duk da wannan ya kamata wasu abubuwan da game da na faɗa a dinga tantancewa sosai da sosai yin shiru akan abubuwa kadai zai zama na akwai matsala a ciki kamar yadda na bada misali da su wata haƙiƙu tabbatuwar da mutuwar wata haƙiƙu min zalik tabbatar da mutuwar wanda ya rasu wanda za a ci gado hanyoyi ne kamar ka, in ma bil mushahada ko dai a gani a gaggawa shi gashi nan lalle kan shi ne gashi nan ya rasu wal mu'ayana a gan shi da ido lalle gashi Allah ya mai rasuwa ga inda aka kaɗe shi ko ga inda aka harbe shi ko ga inda ya tiltibe ya faɗi gashi na an tabbatar da shi ko kuma gashi lallai an abun nan nashi an tsamo shi ya sha ruwa ya rasu ruwa ya cinye shi Allah ya tsare aw bil ilhaqihi bil amwa abun nan aw bil istifada ko kuma a samu al istifada me al istifada yaduwar labarin ya rasu shine wahiyan tisharu khabari mautihi shine yaduwar labarin rasuwarsa bainan nas a cikin mutane a ji cewar kawai gari ya ɗauka gaba ɗaya ai wane ya rasu wane ya rasu wane ya rasu wane ya rasu kuma babu wani ɗaya daga cikin yan uwan shi da ya fito ya inkarin magana shi yasa kuke ganin kafafen yaɗa labaru idan ana yaɗa jita-jitar wane ya rasu sai su kira wani ɗan uwan shi na jiki ba na aiki ba ba makwauci ba sai a kira wani ɗan uwan shi na jini a waya sai ya tabbatar musu da ya rasu ko ko bai rasu ba haka ne ko ba haka bane kenan ya da jita-jitar ya rasu sannan kuma yan wanshi suna ji suna gani su yi shiru da bakin su har ma su fara karɓar ta'aziyya aga wani ya nuna cena ya rasu amma ba a gaggawar ba duk wanda yana amsa suna rasuwarsa au bi shahadati adilai ko kuma da shaidar adilai guda biyu a samu adilai guda biyu su ba da shaidar rasu. kun gane wannan da ke ko kamar ya watakila su uku ne su hudu ne su biyar ne suna tafiya a karamin motar nan ɗaya direba ɗaya a gidan gaba mutum uku a baya ana tafiya su nau kenan su biyar ana tafiya sai sai ɗaya ya rasu aka hatsari ɗaya ya rasu Allah ta'ala shi kiyaye ɗaya kuma aka ɗauke shi rangaranga aka kai shi asibiti saura nau kenan saura uku a cikin uku sai ɗaya ya rasu abin nan sai su uku suka ma wannan likafani suka mai wanka suka suka binne shi a gefen hanya Allah ta'ala ya gafarta mashi shikenan suka zo suka ba da labarin ga abin da ya faru ya ga ci kotu ta tabbatar da haka in kotu ta tabbatar da haka shi nan sai ya hukunci cewar ya rasu kulo kun bai ci jumlar da ni amfani da ko wannan duk abin da aka faɗa labari aka fita magada suna da masu dumsu da haka kun guna ji yana da ke ko kuma magada suna in suka suna da dama su ce suna so kotu ta tabbatar musu da wannan labarin da aka kawo abu ne mai sauƙin gaske nam an muka fahimci wannan za mu fahimci cewar abinda wannan gaba take nufi shi ne tabbatuwar rasuwar wanda za a ci gado eh tabbatuwar rasuwar wanda za a ci gado ina da maimaitawa tunda an ce tabbatuwar rasuwarsa kenan yana da rai babu magana gado ba magana cewa ai wane ya raba gadin shi kwata kwata babu wannan a musulunci Allah ta'ala yana cewa in halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma taraka wa yarithu illa min kulli walad Allah ta'ala ce in halaka idan mutum ya rasu laysa lahu waladun ba shi da kwata kwata wa lahu ukhtun amma yana da yar uwa falaha nisfu ma taraka to tana da rabin abin da ya mutu ya bari a nan akan mai Allah ta'ala ya gina wani hukunci in ru'un halaka in ya rasu kenan bai rasu ba lasal hamisu ba ta da rabi in bai rasu ba to ba ta da wannan in ya rasu ne kenan abin sai an tabbatar da rasuwa sannan ake samun wannan shar'i na farko kenan kafin a ci gado wanda za a ci gado sai an tabbatar da cewar ya rasu shar'i na biyu ta tahqiqu hayatul warisi ba da mautul muwarrisi wal walhaza أو إلحاقه بالأحياء حكما كالحمل تحقيق حياة الوارث tabbatar da rayuwar wanda zai ci gado wanda zai ci a tabbatar da yana da sauran rayuwa ba da mautul muwarris bayan rasuwar wanda za a ci gado kuna jira da kyau wanda zai ci a tabbatar da yana da rai bayan rasuwar wanda za a ci gadon shi walau lahaba ko da da sakon ɗaya ne ko da kiftawa da bismillah ne ko da kifta ido ne au ilhaqihi bil ahya ko a riskar da shi da rayayyu hukuman a hukumce ka alhamli kamar juna biyu ta hayatul waris tabbatar da rayuwar rayuwarwa wanda zai ci gado ba da mautin muwarris bayan rasuwar wanda za a gada walau lahaza ko da ko da sakon yanzu nasallar salamatu al'afiya ana zuwa kawai sai ji ake garararren gam ashe wata mota ce da da ɗa da iyaye da kowa da kowa ake ciki ana zuwa kawai sai aka samu ɗa da uba gaba ɗaya sun mutu na an tabbatar da rayuwar eh kun gane magana ta an tabbatar da rayuwar wanda zai ci gado da wanda ba zai ci gado ba ba tabbata ba to babu gado tsakanin su kwata kwata tunda an samu karayar wannan sharaɗin an samu karayar wannan sharaɗin idan aka zo aka samu da ɗa da uba da waye duk magada ne amma an zo an same su ritif duk sun mutu babu wanda aka san shi ya riga mutuwa babu wanda aka san shi ya mutu daga baya kamar yadda na bani misali ana zuwa sai aje a samu ɗa da uba duk sun mutu alhalin ɗa yana cin gadon uba uba yana cin gadon ɗa amma da muka je ba mu san waye riga wani mutuwa ba to su biyun nan duk ba mai cin gadon juna shine wa in ya mutu qawmun bi hadimin aw gharq aw hadithan amal jami'a kal haram wa lam yakun yu'lamu halu sadiqi fala tuwarris zahiqa min zahiqi wa uddahu ka'annahu ajanibu fa hakadha al-qawlu sadid as-sa'ib inji imam rahabi Allah ta'ala ya ji kan shirka fa mun gano wannan da kyau akwai tambaya kan wannan mhm. eh? ya ce dukiyarsu ya za da ita wannan dan watakila yana da 'ya'ya uku ne shi wa shi uban sai a ce ya rasu ya bar 'ya'ya biyu shi ke kun lura sai a ce ya rasu ya bar 'ya'ya biyu don wannan dan baya cikin masu cin gado kenan 'ya'yan shi ba za su zo su ce a basu gadon babansu ba kun lura da magana ko yana da 'ya'ya uku ne sai ya ɗauki ɗaya yi tafiya da shi shi uban kenan yana tafiya sai suka mutu duka da wannan ɗan da uban ba a san waye riga mutuwa ba muka ce babu gado a tsakaninsu na shine a samu a shakku fi sabakil maut shakku kan waye riga mutuwa an rasa to wannan babu gado saboda haka sai a hukuncin kenan sai a hukunci kenan shi uban ya rasu ya bar ya'ya guda biyu shi kuma dan sai a hukuncin ya rasu ya bar ƴaƴan shi ba za a ce ya bar baba ba sai a ce ya rasu ya bar ƴaƴa ko ya rasu ya bar kanne za a lissafa wanda ya rasu ya bari amma ban da uban ku lura da ke ko ɗaya kenan akwai ta tambayar akan wannan na a ai eh. ah, muna zuwa tukunna tambaya ta farko ita ce ba a gano wa riga mutuwa ba a duk lokacin da ba mu san wa riga mutuwa ba to za mu yi hukuncin babu gado ne tsakanin su ai za mu zo mu lissafo magada a irin wannan gararan din ne za ka ga wani da ke can nesa ya zo ɗarar ya zo kusa kun lura za mu zama lissafa waɗanda za su ci gado din wataƙila wani ba zai ci gado ba ne ta sanadiyar waɗannan 'ya'yan ko waɗannan amma saboda an ce yanzu ba sa cin gado sai ga yana matakin koli nesa amma yanzu ya zo kusa sosai da sosai tambaya anan ita ce da aka ji hatsarin ana zuwa sai aka samu wani aka samu ɗa gashi nan ya mutu aka samu uba yana nishi yana nishi sai aka janyo shi aka ajiye shi a gefen titi ana tara mota domin a ɗauke shi zuwa janaral sai ya rasu a nan bakin titi ya zai ku lura ba jana'iza muke yi ba sai guda aka zai muke Allah ya gafarta musu ba jana'iza muke yi balle gaji tausayi tausayi yana kama ka yawwa in ga ba za ka iya raba gado ba kun lura da ke ko to a nan uba zai ci gadon ba saboda me saboda uba ya sami rarar lokaci ku lura inda numfashi ike da tasiri wallahi lokaci yana tasiri a wannan yana da mai gifari a auna a rubuta mai yi hailala a rubuta mai yi salatu annabi a rubuta mai amma wancan ya riga ya kulle gaba daya tazarar minti uku wallahi ba karamar tazara ba ce duba abin da ta haifar da cin gado duba da ta hana cin gado tazarar minti daya ba karamar tazara ba ce saboda haka wannan lalle an fito da shi daga mota yana nishi yana nishi ana neman wata mota da za a kora shi zuwa asibiti sai ya rasu a nan tun da ya rasu a nan yanzu ya samu rayuwa bayan rasuwar wancan to zai ci gadon wancan kun gane ko saboda kan an tashi lissafi sai a ce shi wancan dan ya rasu ya bar baban shi haka za mu lissafa kun lura ya rasu ya bar baban shi da 'ya'yan shi da wane da wane da wane a gadin da baban ya samu shi ma kuma yana da magada kun fahimci wannan da kyau ko gadin da ya samu shi ma kuma yana da magada haka za a yi kallon sa isa kaga sai abin ya koma babin almunasaka kenan aka dole za a tantance waɗannan al'amura ɗin ta haƙiƙu hayatul warisi tabbatuwar rayuwar wanda zai ci gado ba da mautul muwarrisi bayan rasuwar wanda ya bar gado wala lahaba ko da da kiftawa da bismillah ne ko da sakon ɗaya ne au ilhaqihi bil amwat ko a riskar da shi da matattu hukuman a hukumce kal hamli kamar ciki kamar juna biyu Allah ta'ala ya cewa wali abwayhi kullu wahidin minhum sudusu mimma tarak wali abawai ‘ya'yansa mahaifansa suna likulli wahidin kowane ɗayansu yana da kaga wannan mallaka ce kullum da ke kozo inda mallaka ce kaga za su mallaka ne bayan rasuwar shi kenan sai shari'i na uku a eh, shari'i na uku al'ilmu bi sababil dole ne magaji ya san ta wanne sanadiyya ne zai ci wannan gadan an ba shi gado yanzu saboda me za ka samu wannan gadon mamaci in mace ce ko in namiji ne shin ka samu ne ta ɓangaren. aure ma'ana matarka ce ko mijinki ne ko kuma ka samu ne ta bangaren annasab shin wanka ne ko kaninka babanka ne ko ɗanka ne ko jikanka ne ko kakanka ne da sauransu awul wala ko ko shin ka samu ne ta bangaren wani yantaccen bawanka ne da ya rasu dole ne wanda zai ci gado ya san wannan ya san ta wanda sanadiyya ne ma ya ci wannan gada a cikin waɗannan sanadiyya guda uku waɗannan sabuba guda uku da ake da su waɗannan su ne shiru da ake buƙatar su dole ne a cika su kafin a ci gado dole a tabbatar da wannan a tabbatar da wannan a tabbatar da wannan kuma kowannen su rashin su kun ga yadda yake janyo magana قال المبحث السادس الحقوق المتعلقة بعين بتركة الميت haƙoƙin da ke rataye da abin da aka mutu aka bari haƙoƙi da suke rataye da abin da aka mutu aka bari ku sani idan mamaci ya rasu ya bar gado kun ya bar dukiya ba wai zuwa kawai za a yi a ce ina magada ba Ma in muka ce ina magada za a raba gado kenan wannan gadon shine matakin farko kuma dole ne ya zama dole a yi bincike a tantance abubuwan da yake dukiyar take da alaka da su haƙoƙi da ke da alaka da dukiyar abubuwa ne guda biyar ake da su abu na farko ma'unatu tajhis ma'unatu tajhis shirye-shiryen binne shi shirye-shiryen binne mamaci in maka ce shirye-shiryen binne mamaci ka kafu ne kamar siyan lakafa ne ana siya ne a cikin dukiyarsa ina fatan kun gane wannan da kyau ana siya ne a cikin dukiyarsa wannan shine asali wannan bai hana wani masallaci yana da shi ko wani mutum ya ce gashi amma muna magana ne in hakan za a cire a dukiyar shi a siya ɗaya kenan wa hafari kabarin kamar tonan kabari inda ya zama na sai an sai an biya kuɗi ake tonewa suka ce za a biya su sai a cire a cikin dukiyar a biya duk wannan muna magana ne idan ba a samu wani baya ba kuma ba bara za a je a dinga yi ba wannan kenan ko kuma a'a ya rasu ne za a ɗauko shi ne daga inda ya rasu ina nufin wata hatsari aka yi ba abin da shi a gefe ba aka kawo shi aka kawo shi abin da duk da abin da ke alaka da shirye-shiryen binne shi kun da ke ko duk abin da ke da alaka da shirye-shiryen binne shi amma dai kar mu sha'afa inda mutum ya rasu an fi so a binne shi ana in ya rasu amina ba sai an ɗauke shi kuma an mai da shi gida kwanta gora ko bidda ko suleja ko kaduna ko wani ba ina fata mafahimci wannan da kyau sai abin ne sha'ana shine mafi kyau shine kuma fi adalci kuma za a samu duk inda ka je a ƙasar nan ba inda babu wakilai duk inda ka je kaje kana neman ahlu sunna limamin da zai musu sallah za a yi sallah amma a ce a ɗauko shi daga asibitin zaria a dawo da shi mai na wata ɗawainiya ce kuma ta daban idan bus ɗin za ta shigo nan dubu ashirin da biyar ce idan gawa ce ne za a ɗauko ta to abu na farko dai za a yi bayanin shirye-shiryen binne shi yanzu an gama bagana shirye-shiryen binne shi abu na biyu addiyunul muta'alliqatu bi aini tarika basu sukan da suke damfare da asalin dukiya sai a fitar da su kan rahan kamar jingina ya ba da mota shi jingina ya karɓi dubu ɗari ya ba da waya shi jingina ya karɓi dubu biyar ya ba da kaza ya ba da kaza ya ba da kaza to sai a ba da wannan dubu ɗarin a karɓo mai mota a ba da wannan dubu biyar ɗin a karɓo waya a ba da wannan kuɗin a karɓo gonar shi a ba da wannan a karɓo gidan da ibayar jingina don a tattara kan dukiyar tukuna ma ga tattara kanta ba zai yi ba sai an fitar da haƙƙin da ke kanta abu na nauke na na biyu abu na uku bayan an kammala wannan sai je addiyunul mutalaka ba su suka kuma sawa an kanat lillah shin ba su suka sun kasance haƙƙin Allah ne ma'ana kamar zakka a daidai wannan watan da ya rasu a daidai wannan watan ne ke fitar da zakka kuna jina da kyau to yanzu sai a fara fitar da zakkar tukunna kafin a zo maganar gado ko kuma a'a an nazar ya yi alwashi na cewar in dai dan shi ya ci jaraba wannan ko kuma in dai mata shi ta sauka lami lafiya in dai ta sauka lami lafiya to ya yi alwashin zai sai rago na naira dubu ashirin da biyar yanka sadaka hakan kuma ya faru kafin ya yi sai ya rasu ma'ana matar ta sauka lafiya dan ya samu ya ci jarabawar yanzu kaga sai ya cika alwashinsa kenan kafin ya cika sai ya rasu ƙwarar yana da kyau to an zo raba gado sai a cire wannan dubu ashirin da biyar a je a sai ragon dubu ashirin da biyar sai a cika sai a cika mashi alwashinsa wal kafarat hakan nan da kafara kila akwai kafara rantsuwa a shi kuna jina da ke ko akwai kafara kisa ko akwai wasu kafarori da ke kan shi kafin a raba gadan sai a cire waɗannan hukuk a bayar wannan kaga bangaren haƙƙin Allah subhanahu ta'ala kenan wal awil adami ko kuma haƙoƙin da ke kan mutane haƙoƙin mutane da ke kan shi ya yi rancen kuɗi kaga sai a ba masu kuɗi kuɗinsu a'a a hayar gida ga shekara ta kare wata goma sha ɗaya kenan ake ciki bai ba da kuɗin haya ba kaga yanzu sai a cire sai a tattaro a baima mai gida kuɗin hayarsa muna magana ne ba wai watannin da suka kaga in ya biya kuɗin shekara yanzu kuma ana wata goma ana bin mai gida kenan ya kawo wata nawa yanzu a'a wata goma ana ta daga mai ana ta daga mai ana ta daga mai yanzu an yayi wata goma a ciki bai biya kudin haya ba kuma shi ma bashi ne kuna na da kyau wannan kenan hakan nan kuma ga basu suka nan dai na saye da sayarwa na waye na waye duk waɗannan ana buƙatar su kuma kaga abin da zai taimaka irin wani shine idan mamaci ya rasu duk wanda aka sai yana da alaka da shi ta bangaren kasuwanci sai a je a tambaya shin ne akwai saki tsakanin su ɗalibi ne sai a je a tambaye mai sai da littafi shin ya karbi bashin littafi a wurinsa shin abokinsa ya karbi aran littafi a wurinsa ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza haka za a yi kuna jina da ke ko dan a tantance waɗannan al'amuran baki ɗayansu tambaya ana ita ce kuɗin nefa bashi ne a'a ina zuwa ina zuwa ina zuwa ga asali inda ake karatu sai a yi mana cikakken bahasi kan wannan saboda bashi ne za a rubuta wa mutum dubu talatin amma ba da ɗari biyar ko bada dubu ɗaya sai a ce an karba sai ka rasa wasu abubuwa ka ga bashin ya sha bamban da yadda kake bin mutane bashi shi zai ga ai da me yasa na nasanta shi ban nasanta bashin banki ba bashin banki kan ai bashi ne ka san sai ka biya yawwa to amma ka me yasa na ce na nefa misali al'asuru ba shi ne kamar yadda wani shi ne asali kun lura da ke ko za a tantace ɗaya kenan biki fa ba shi ne biki e ba ba shi bane a wurin ka ko ba ba shi bane a wurin maza ka san idan maza za idan wani zai aure yana da abokanai ana yin kuru kun lura da ke ko a yi gurub a tattara kaza a tattara kaza a tattara shi bai san me ake tattaunawa ba kuma idan wani ya tashi shi ma a haka idan wani shi ma bashi ne kowa bashi bane ina zuwa kuna jina da kyau nawa kenan muka faɗa biyu na mata fa ta rasu waccan ta yi aure ta bata kwano wancan ta haihu ta bata turmin zani wancan kaza wancan ku lura kana magana gado ne yanzu a matsayinka da aka kira ka zo kai rabon gado za ka lissafo waɗannan ne duka wa da wa ke bin ta bashi wa da wa ke bin sa bashi shin Allah na bin ta bashi shin Allah na bin shi bashi shin wani na bin shi bashi wani na bin ta bashi babu biki tsakanin su ba ta yi bikin girman zani ba ba ta yi kaza kaza kaza ba kuna jina da kyau daga dole ne a tantance sosai da sosai eh yawwa barakallahu fi adashi kwarai kuwa adashi ba shi ne kun gane ko da aka yi zubin farko ta ta fara ɗauka ko shi ya fara ɗauka ina fatan kun gane wannan da ke ko duk irin wannan ba al'asulu ba wai zuwa za ku kuce ne shi fi ba za ku ɗauko duki shi ne ku ba shi sai shi ya ce ya yafe in ya gara ma ko kuma ya raba biyu ya karba duk wannan za a iya yi kullum garin mai da komai sadaka kar a mai da komai sadaka a bar mutum ya yi da kyakkyawan niyyarsa kuraje na da kyau ko to haka yanzu an yi ɗiban fari ita ta fara ɗiba kuma asalin dama dubu goma goma ake zubawa su su goma ne ta dauke nawa kenan dubu ɗari yanzu dama da nata dubu goma ko da nashi dubu goma kenan bashi ya zama dubu casa'in eh to haka sai an fitar da wannan dubu casa'in din ko kuma a'a bayan nata ta yi ɗiba biyu ta yi zubi biyu kaga ta ba da dubu ashirin ashirin so biyu kenan dama kuma akwai nata ta ba da dubu goma goma so biyu dubu ashirin akwai nata dubu goma yanzu ya zama dubu saba'in ya rage ina fata mun gane wannan to bayan an cire waɗannan ne fa sannan sai a zo ga wasiya dan Allah ta'ala ya ce ai min ba'di uh, wasiyatin yusibiha aw dai sai alwasaya sai mataki na uku na hudu a zo ga wasiya bayan an cire wancan an cire ai daga gawo aka gawo su a jere haka zaka ringa bin su sai a zo wasiya to bai yi wasiya ba eh sai ce ai yayi wasiya ya ce a bawa naira talatin ya ce a bawa ne uh, naira ɗari biyu ya ce a bawa ne dubu ɗaya sai a ciccire amma thuluthi wasiyar ka ta wuce ɗaya bisa uku abin da ya saura na dukiyar ba wai asalin dukiyar duka ba ma'ana wasiyar ka ta eh, wuce sauran abin da ya rage bayan mun cire hidimar jana'izarsa mun cire bashin abin nan jingina mun cire basussuka daga nan ne abin da ya rage to kada wuce kada wasiyar ta ɗauki ta wuce ɗaya bisa ukunsa ɗaya abu na biyu kuma kada wasiyar ta zama ga wanda zai ci gado domin la wasiyar ta liwarisi wanda zai ci gado ba a yi mai wasiya sai dai kawai idan magada sun zartar da wannan idan magada suka ce lalle duki abin da aka bayan yin na wasiya ya huce sulusi amma mun ban mai ba wai na ban mai ba in ka ce ka ban mai to kai ɗaya ne cikin magada sai idan magada gaba ɗaya sun yi ittifakin wannan da aka bashi wasiyar da ta wuce ɗaya bisa uku a ban mai ko kuma a'a ɗaya daga cikinsu da yake kuma magaji ne kuma aka ba bashi wasiya suka ce sun zartan mai wannan shi ne to bayan ta kammala wannan sai na biyar nasibul warasa sai a zo kuma kasan magada ma'ana yanzu ya rasu ya bar kuɗi naira dubu ɗari uku kuna jana da ke ko ya bar kuɗi naira dubu ɗari uku jana'izar binne shi daga ɗauko shi da yin kaza da yin kaza da yin kaza ta ci dubu ashirin da biyar kuna jina da kyau akwai annabar da yi ya ce a sai rago na dubu ashirin da zai sai rago na dubu ashirin da biyar iyanka kuma abin ya cika sannan bai yi ba sai a cire dubu ashirin da biyar a sai rago yanzu ya rage nawa eh dari biyu da hamsin dan an cire dubu hamsin sannan kuma mutane an yi bincike suna bin shi bashin dubu hamsin yanzu ya rage dubu ɗari biyu kun lura da ke ko to ya ce a bawa na wasiyar dubu hamsin yanzu za mu ce a dubu ɗari biyu kun lura a dubu ɗari biyu ne matsayin dubu hamsin rubu'in ce ɗaya bisa hudu to tun da ɗaya bisa hudu ce za a zartar da ita wana jina da ke ko ba za mu ce a dubu ɗari uku ba eh, tun da duk an ci cire waɗancan yanzu za mu zuwa asalin abin da ya rage dubu ɗari biyu nawa ne abin nan me matsayin ɗari abin nan dubu hamsin a ciki ya mace matsayin dubu hamsin shine rubu'i sai a cire dubu hamsin a baya saura nawa ɗari da hamsin wannan ɗari da hamsin shi za a raba wa magada kun da ke ko wannan ɗari da hamsin shi za a raba wa magada wannan ganin sai mu dakata ana da izinin Allah madaukakin sarki darasi na gaba سيما تاشي الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك